Yawan fitsarin mata duk wata haɗaka ce tsakanin sashen al'aura da sashen mafitsara da sashen narkewar abinci a ciki, kenan ta dalili da tushen yawan fitsari ake bambanta irin yawan fitsari. Wajen a ƙasashe masu tasowa babban dalilin shine ta haihuwa, ma'ana bayan haihuwa mai wahala mai tsawo ba tare da kulawa mai kyau ba zai zanyo toshewa tsakanin jinjiri da ke son fitowa kuma yake laƙewa kuma musamman hanyoyin daidaitawa na mace. Shin ta yaya take take bayyana idan ya shafi sashen mafitsara yana bayyana ta yoyo ko da yaushe ba iya rikewa ba iya rike fitsari daga mafitsarar mace yanzu idan bangaren babban tumbi ne yana bayyana ta fitar tutu daga al'aura yawanci da fidda iska kadai wato abin yana fitowa daga al'aura wani lokaci abubuwa ne na daban mace ce za ta zo ta ce tana al'ada yana fitowa ta fitsari a nan an san cewa akwai yoyo da ya shafi al'aura da kuma mafitsara Shin mace mai fama da wannan matsalar ta yoyon hitsari ko za ta iya warkewa? Eh, sosai in ba haka ba ba za ta yi aiki ba. Muna nan domin mu kawo albishir ga waɗannan mata. Waɗanne shawarwari za ku iya ba su domin su kula da tsaftar jikinsu? Kafin tiyata da bayan tiyata yana da kyau ta sha ruwa sosai domin ta samu fitsari mai ruwa domin rage wari sosai. Tana jikewa amma ba ta jin komai. Ku sani cewa fitsari mai kabri na ba da babbariya ga duk inda ya taɓa. To idan ta warke wani irin shawarwari kuke bata don kar ta ƙara fadawa a ciki. Tun da jima mun bullo da wani tsari da ake kira tuntubar ma'aurata ma'ana idan macen tana da miji idan ba ta da ana tambaya da zaran ta samu mai so na gaskiya ta kawo shi a musu bayani tare me za su yi idan ta samu ciki ana buƙatar taimakon mijin don kai ta likita da za a yi mata hoshi ana yin tiyata ga cikin wata takwas.